We say the quorum was not formed for the election of the president. sanata barnabas gemade kenan jagoran sanatocin da ke bangaren dr ahmed lawal ke bayyana wa taron manema labaru cewar yawan 'yan majalisun da suka zauna har aka zaɓi dr abubakar buko nasaraki a matsayin shugaban majalisar dattawan najeriya bai kai ka'idar adadin daukar da majalisar ta tanada ba ba kuma za su garzaya ma kotu ana tsaka da wannan al'amari ne kuma bangaren sarakin su ma suka kira taron manema labaru. Overtime is clear. Overtime one. The quorum of the Senate shall be one Sanata Dino Melaye kenan yake jaddada cancantar zaɓin nasaraki inda yake cewar doka ta goma a fili take karar cewar ka'idar yawan sanatocin da za su kai a yi zaɓen shine ɗaya bisa uku na yawan 'yan majalisun inda yake cewar ɗaya bisa uku kuma shine talatin da takwas. Rigimar duk ta ta'allaka ne a fasarar da kotu za ta yi wa dokar majalisar yasa na tuntubi barista Yakubu Salibawa wani lauyan tsarin mulki a Najeriya. Shin wannan rules na proceeding yayi magana cewa hadda da za a fara nada majalisa domin su ɗauki rantsuwa a gabatar da cewa majalisa ta fara aiki abin da ya kamata mu duba na farko an gama zaɓe mutanen nan da suke maganar cewa ya kamata su kasance a majalisa in ka duba dole a a duba duka don doka nan ta ce a hadda ma ran za a zo a rantsar da su mutanen ba a riga rantsar da su ran doka ta ce eh a sai an rantsar da su tukuna za a mori wannan wannan rules of proceeding na sanar da suka mora suka ce talatin da takwas to gaskiya abin da suka yi ba halatta amma idan rules of proceedings ya ba da bayanin cewa a'a ai ba za a mori wannan rules na proceedings suka mura ba sai an riga an shiga majalisa an rantsar da su daga nan ne wannan mutum talatin takwas da abin da suka zama ya halarta sun kuma suna da hurumi ko yana bisa doka. amma shi ko sanata bukar abba ibrahim ya ce shi ba duka wannan ne dame shi ba sake bullowar sanata david mark a cikin jerin shugabannin majalisar ne ya bashi mamaki. to na david mark na ne abin mamaki domin kuwa wani section a cikin dokanmu bisa wanda ya yake shugaban shugaban yan masu shugaban masu rinjaye fatin da yake da rinjaye a siyasan da ake ciki shi ne zai kawo shugaban na masu rinjaye to a yanzu dai PDP ba shine fatin da yake da rinjaye ba amma kuma an dauka an baiwa David Mark Aminu Abubakar Gwandu shugaban wata kungiyar da ke rajin kawo sauyi a yadda ake tafiyar da siyasar Najeriya ne a iya nazari na da fahimta ta a siyasa ta Najeriya zai kawo wa APC illa dole APC su kalli abin yadda ya kamata da hangin nesa da tunani da nazari kada su zo su kurkuro abin da ba za su iya gyara ba nan gaba har zuwa 2019 personal president na ma zai iya zuwa ga PDP ne ba ga APC ba domin mutane nawa ne suka goyi bayan saraki wanda suke yan asalin APC ne mutane nawa suka goyi bayan David Mark wanda suke yan PDP ne na PDP su suke da yawa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya